ringin ɗaya ya ɗaga tare da faɗan yes dad dad ya ce ahmad kana ina ne yanzu ahmad ya ce am in home dad ya ce good ahmad ka je ka duba wannan fulanin da aka ɗauka aiki an cewa yarinyar ba lafiya ka tana can ciwon ciki ne yake damunta ahmad ya ce what dad ni zan duba ta yanzu gaskiya ina aiki ne but a kira direba da hafsa sai su kai ta asibiti dad ya ce hakan da kai a ganin ka ka kyauta kenan Ahmad ya ce ba haka bane Badat ina da aiki da yawa ne a gabana so kuma ni din din din ya ji kawai wayar ta tsinke tsaki ya ja kawai saboda arena rena masa wayo ni zan je ma in duba ta ni kadai ne dokta a gari eh wallahi gwanda na rasa komai akan na taba wannan najasar Mahmud ya buga masa dogon tsaki ya ce in an girma a san dai an girma Ahmad ce da buhunwa da buhun uban dawa kake da buhun dawa kake mahmud ya ce kai din, wani abin za ka yi ne ama ya ce ka bar min daki na kafin mu yi kace-kace da kai mahmud ya ce ai ko ba ka faɗa ba ma na san ɗakin ka ne but ba zan fita ba ka zo ka fi da ni ama ya ja tsaki ya ɗauko rigarsa ya saka ya ce ai sai ka yi ta yin zaman ya fice ya bar sa a ɗakin Hafsat ta ja su sai wata haɗaɗɗiyar hospital suna isa wani nurse ya zo da kujera suka da kujera suka azata. Hafsa ta ce ina dokta in masa bayanin abin da ke damunta. Nurse ɗin ya ce ba sai kin ga dokta ba yana duba ta zai gane matsalar. Hafsa ta ce amma dama kun san da suwan namu ne. Nurse ɗin ya kalle ta ya yi murmushi ya ci gaba da tafiyarsa. sama ya yi da ita gogo da hafsa suka rufa masa baya room number 7 ne suka shiga da ita bayan kamar minti goma ya fito daga ɗakin ya ce dokta na buƙatar ganin mahaifiyar wannan yarinyar don kuma da kin je ki fara kuma kin je ki fara masa bayani kawai dokta ɗin yana da matsala idan kika ga ya dubi ko fato yana nufin shi kenan za ki iya fitowa hafsa ta ce shi kuwa wannan wani irin dokta ne haka yake da regulations nurses din ya ce haka yake mana da rus din tsiya suke baya, magana a lokacin da yake duba patient ɗinsa gwagwa ta ce bari in je hafsa sallama ta yi ta shiga ɗakinsa sa'a ta shiga ɗakinsa a tsaye ta same sa yana ƙoƙarin saka ma joda drip kujera ya tura mata ta zauna sannan shi ma ya koma mazauninsa fuskar shi sanye da glass fari ga kuma face mask hannu ya mata alama da shi akan ta ci gaba da masa bayani Goggo ta ce, Dokta, tun daren jiya ta ce mani kafafinta na ciwo da cikinta kuma sai take jin kasala sosai a jikinta. Dokta ya daga kai ya fara rubutu. Ta ci gaba sai kuma yau ta waye gari da ta murɗe-murɗe. Dokta ya dakatar da ita da hannunsa alamun ya isa. Kofa ya nuna mata gogo ta fito nos ɗin ya shiga. Dokta ɗin ya ce ma nos ɗin na saka mata drip saboda ta wahala dan je ka da mini fat da fant ka ajiye mata kan gadon tana farkawa ka kira ni haka kuwa aka yi nurse ya zauna zaman jiran tashin ta dokta din ya fito hafsa ta bisa tana dokta me damun ta ne dokta ya daga mata ya daga mata hannu alamar yana zuwa file din da ke hannunsa ya bata ya wuce abinsa hafsa na duba ta ce to to gogo kin ga al'ada ce ta fara gogo ta ce amma ai da mun san da mun sani da ba mu zo ba sai a yaga mata sai a tsumma ta saka shi kenan hafsa ta ce ai bara da muka zo din domin kin ga ya zo mata da gardama kuma ai an daina saka tsumma a yanzu sai dai fat gwaggo ta ce ko menene fat kuma ganin daktar na sauri yasa suka raka shi da ido da sauri ya shiga tare da rufo kofar sanus din ya gani rike da ita sai kuce kuce take yi tsawa ya daka mata ke ke mana shiru mana tuni ta koma kan gadon ta lafe shi duk ta bata gadon dokta ce in ga wannan zaki iya shiga wannan toilet din ki gyara kanki akwai ruwan zafi a hankali ta ce ni fa wani abu ya ji mini ciwo gurin fitsari na jini yake fita dokta ya ce ki je ki wanka zan miki bayani kin ji kanwata ta ce ba zan iya tashi ba dokta likita ya ce nurse ba mu guri nurse ba mu guri toilet ya kai ta ya sa ta cikin bawon wanka wata ajiya zuciya ta ya ce ya dai ta ce da daɗi wallahi likita ya ce to ki yi wanka jota ta yi nare-nare da idanunta likita ya ce menene kanwata ta ce ba komai ka fita mana kuma banda wasu tufafin ya ce to bari a yi magana su kawo miki bai da danna sai ga nurse ya zo ya masa bayanin abin da ake bukata shi ma ya yi musu gogo bayani ba jimawa hafsa ta kawo wata ta kawo mata wata atamfa riga da siket daidai nan kuwa ta fito wanka lalube cikin lullube cikin wani katon towel dokta ya ce ke kuma ki koma ciki mana akwai a kawo miki kayan sai da ta saka ta fito sannan ta ce ni ba jinin bai daina zuba ba likita ya ce to baki saka faɗin ba ne ta ce ni ban sanya ake yi ba karɓar faɗin ya laƙa mata akan fant ɗin ya ce kin ga yadda na yi to haka ake je ki saka ba musu ta ja ta saka ta zo ta zauna ya ce wannan jinin haila ne kika fara every month zaki daga kwana ɗaya zuwa sha biyar haka dai ya kamata ya mata bayanin komai joda ta ce ni ka menene every month likita ya murmushi ya ce baki je school ba ne joda ta shiru ya zaki cewa baki je makaranta ba ne joda ta ce ba na boko islamiyya kawai nake yi ya ce to me ya sanya ba kya yi joda ta ce babana ya rasu ai ai aiki muke yi gidan su wannan yarinyar da ta kawo ni likita ce a ina kike a a hadda ta ce yanzu na fara mu fulanin daji ne na likita ya nemi sanin labarinta ba musu ta masa bayanin komai har zuwa yanzu ya ce to ni kam wannan ahmad din son sa kike ne koya ta ce kam wallahi karkasa ya kashe ni ni wallahi na tsane sa a rayuwata tunda naga baya sona likita ya ce ta yaya kika san baya son ki joda ta ce kawai baka ji yadda yake dizga ni yadda yake dizga ni bane likita ya ce to ke me ya sanya kike tsoron sa da yawa haka joda ta ce ni ma ban sani ba likita ce ta na tafiya fa na so na baki some advice akan wannan kai din ga wannan magungunan da zaki rika sha ne ta yi ta godiya ta fita ya bi ta har waje ya yi gyara murya ya ce ku kula min da ki kula min da kanki please ki rika shan magani akan ka'ida in ba haka ba za ki ji a kanki problem da yawa murmushi ta masa na gode likita mai kirki haka suka dawo gida duk da ba wani kwari a take ji ba hafsa kuwa sai nan nan take yi da ita sai kusan magariba sannan ta koma side su. sallah ta yi tukunna ta fara cin abinci sannan ta yi wanka ta shiga bacci abinta joda kuwa marata ta lafa mata ta samu ita ma ta yi baccin cike da mafarkin likitanta mai marmashi ta ce wannan haka nake jin sa tamkar yaya mahamud shi ma haka yake ce mani kanwata ya Allah ka haɗa ni da mahmud ko a ina ne ni kuwa na ce shakurmin ki joda in dai ke raina yawo zabo na yawo to dole ne wata rana za ku haɗu Can Joda tana bacci wajen karfe sha biyun dare, ta ji ta lantsami cikin jini haka ta saka kuka tana kiran goggo gwaggona na baccinta ta ji kukan Joda. Tasowa ce tana tambayar ta lafiya Joda ta nuna mata jikinta. Gwaggo ta ce to ke kuma naki yanayin haka yake muje bayi na gyara ki. Haka gwaggo ta jata suka je toilet ɗin ta wanke mata cikin nata. Sannan ta sake mata wani fat ɗin talaka aka canza aka canza kyallan katifar. Kwananta biyar sannan ta samu tsarki ranar Lahadi ta koma Islamiyya. sun dawo sai sauri take yi um, yunwa ta yunwa ta ishe ta kamar me hafsa na ta yi mata tsiya sun kawo cikin harabar gidan ta ji wata murya ba za ta taba manta ta ba yana cewa please mood ka yi sauri mana jakar hannunta ta yada ta je a guje bayan motar ta same sa kansa a ƙasa yana ɗaure takalminsa a natsa ta ce ya mahmud gafura ɗago kansa ya yi da ƙarfinsa yana joda ke ce ina kika shiga na je dajin ku ban same ki ba ya aka kika zo nan gidan na ganki da uniform tun nur na ganki da uniform din nurul nurul ikram nurul karim ko dai har kin zama yar abuja ina gogo da baffa ahmad ya ja tsaki bai kai ba niki din motar zan wuce kawai ban san ban san iskanci mahmud ya ce ahmad wannan su ne waɗanda aka nuna gidansu a tv wanda aka ce akwai fetur ahmad gare ahmad gare su ne garin su ne nake shan wajen su ne nake shan fura a daji ama ya ce to wai na tambaye ka ne da Allah ka bani kiɗin zan wuce ni Mahmud bai ko saurare sa ba ya ci gaba da tambayar Joda ta ce ai baffa ya cika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kansa fita ya yi bar Ahmad din suka shiga ciki domin ganawa da gwaggo Ahmad ya ce wato ni ya mai da nima dan iska ko akan wannan shege yarinya tsaki ya ja sannan ya tada motarsa joda da gudu ta shiga ɗakin su tana gwaggo zoga ya mahmud ɗakin sai shiga ya same ta na karatun alkur'ani mahmud ya zauna joda kuwa ta fita ta kawo masa ruwa gwaggo ta kai aya ta juyo juyo cike da farin cikin ganin mahamud ta ce yowa nake gani haka mahamud ya ce gwaggo ni ne dama nan gidan kuke da zama ne gwaggo ta ce mahmud labari ne mai tsayi ya ce gwaggo ashe faffa!'. ya cika gwaggo ta ce ka gani dai mahmud ya ce to Allah ya gafarta masa ya kyautata masa makwancinsa amin Mahmud ya ce ai ban san kuna nan gidan ba kullum ina ciki Ahmad babban abokina ne a tare muka taso a tare muka je dajin kuma shi dai yana da kyankyani ne shi ya sanya ba kwa ganin sa gwagwa ta ce ai ba sai ka mani ma bayanin sa ba mun san komai a kansa Mahmud ya ce in ce dai bai muku rashin mutun kunya ba gwagwa ta ce a'a shi haka yake kamar baya ganin mutum ba ruwansa da sha'anin mutum matar gidan ce dai Allah wallahi ga ta nan dai Mahmud ya ce haka fa suke sai dai hakuri kawai gwagwa ta ce yo mu ai ba ma shiga ba ma shiga sha'anin su kaga Hafsatu ita ke son mu wallahi ta taimake mu sosai a rayuwanta Mahmud ya ce za ta iya ita fa ba ta ɗauki rayuwa da girma ba Goggo ta ce haka ne fa sai dai fatan dacewa yin ranar Mahmud ɗakin siya wuni Goggo na ta bashi labarin su ya ce in sha Allah zai binciko musu kuɗinsu wagote masa fura ya sha sai santin furar yake yi hafsa ma ta ɗiba ta kai musu abdullahi da dadi da ta ce yana buƙatar furar a kullum da kuma irin dambun gerin da gwagote masa kwanan baya haka kuwa aka yi gwaggo ta koma mai aikin dad, duk da ko a fuska bai taɓa ganin ta ba amma ne musu alkhairi sosai duk wani abincinsa ya koma hannunta haka take masa duk abin da yake bukata hafsa ta jera masa akan dining ku daidai da rana ɗaya ba a taɓa samun mistake ba saɓanin sauran masu aikin da zai ji girkin ya yi yaji ko kuma an cika mai da yawa an cika mai da yawa yau ne su hafsa za su yi jarabawar ƙarshe kuma yau ne iyayen yara za su halarta a makarantar domin ganin yadda karatun 'ya'yan nasu yake tafiya karfe biyu aka fara gudanar da taron da dai ake kiran suna da ake kiransu suna ba da karatunsu kuma ana musu tambaya haka har aka zo ga hafsa inda ta kalli mahmud ta kasa yin komai sai da ta ga ahmad na binta da harara sannan ta shiga ta ta shiga ta har kuwa ta cinye lokacin da kaɗan ya rage ba laifi ba a mata gyara sosai ba duk da haka kuwa ahmad bai yaba da ƙoƙarin nata ba Su joda aka kira su biyar don yin wata waka da aka ba su joda ce mai raira wakar sai kuma 'yan amshin ta su hudu cike da kunya ta fito filin ta fara gabatar da wakar cikin wata zazzakan muryar ke ce ya ce ke rera wakar nan ahmad ya yi shiru yana sauraron ta har ta zo ƙarshe sannan suka rufe da addu'a guraren shidda aka watse jo da kam ta sha kyauta kamar me Allah kaɗai ya san iya adadin mazan da suka koma gidan da zazzakan muryar jo da su A cikin kyautar hadda wanda ya bata 50k 10 5 ga sunan dai Mahmud kuwa duk murna ta cika shi suka dawo gida kowace ta da nata kyautar suna isa ta ruga a kuje gurin gwagwanta tana murna gwagwa ce ni dai kada ki karya ni don Allah nan ta zube wa kuɗin da sauran littattafan da ta samu mamu ta shigo ya samu ya samu ya samu guri ya zauna ya ce ai fa yau bakin yar fillo baya rukuwa? joda ta ce ni fa ba na son tsokana mamu ta ce au wato ni nake tsokanan naki ko joda ta ce a'a ban ce ba yaya mamu ta ce ni kuwa gogo in ba damuwa me zai hana ki saka joda a school ne gogo ta ce ba dai boko ba wurin yahudawa a koya mata miyagun ɗabi'u Mahmud ta ce babu abin da za a koya mata sai daidai kin ga yanzu rayuwa ba ta tafiya yadda kike so sai kina da ɗan bokon nan ko da o level ne tana amfani yanzu ba ga hafsa ba ai college take amma ai baki ga halayyar nata ya canza ba mu ma kuma ga mu nan Joda ta ce ni kuwa da likita zan karanta saboda na warkar da cutar da take kashe min ni baffana Mahmud ya ce ki warkar ko dai ki bada naki gudunmuwar Joda ta ce eh ai shine abin da nake nufi gwagwa ta ce to ni dai sai na yi istihara a kai na ga yaya ya dace a yi idan alkhairi ne Allah ya tabbatar mana da shi idan kuma sabanin hakan ne sai mu haƙura Mahmud ya ce insha Allah ma alkhairi ne gare mu Joda ta ce kai gwaggo sai kin yi wani istihara gwagwa ta ce me kike son in yi